Daga sashen Hausa na Radio France International muke gabatar muku da wannan shirin na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke tabo wasu daga cikin al'adun mutanen namu a ko'ina suke. Shirin namu na wannan lokaci za shi ƙaramar hukumar Kuje ne da ke birnin tarayyar Abuja, Najeriya kenan. Wani gari da baka isa ba, ka shiga masu da kosai shi dai wannan kosai da a da dukkan gidan da suka rufe suka tada kai da shi ake karya kumallo da safe haɗi da koko saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Kuma da lagai da waɗannan mawaƙa yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai. Wakilinmu da ke birnin Abujan, Aminu Manu, ya yi takakkiya zuwa wannan gari na Cikuku, kuma mutum na farko da ya kacibis da shi shine wani bafin latani. Ka san dama Fulani mutane ne masu sha'awan cin kosai, domin duk inda bafin lace ya ga kosai kaga bai saya ba, to da magana. Ganin wannan bafilla ce a wannan gari na Cikuku, Aminu Manu ya nemi ji wai da gaske ne shi mazaunin wannan gari ne da ba a yin kosai? Sunana Abdullahi Muhammad. Mutumin ina ne kai? Mutumin Sokoto ne. An san ba Kano ba Sokoci yan arewa arewa ta can sosai da ma'amala wajen yin karin kumallo da kosai. Kana da labarin cewa a wannan gari ba ka da hakkin ka iya toya kosai eh nan garin gaskiya ba a yin kosai kuma ka san mu hulani ne masu cin kosai to ka gani ba mu jin daɗin rashin kosan nan bai mu da daɗi ba sai a kawo daga wani gari ba nan garin ba a kawo shi nan mu sai a dole mu ci amma ba nan garin ba nan ba ya kosai shin akwai wani bayani da aka muku ne dangane da wannan al'ada ta mutanen wannan gari to gaskiya ni ban yi bincike ba ba dai in gane to ya kai cewa ba a ya kosai a wannan gari saboda na ji labarin ba a yi kuma na gani ba a yi amma ana kawo da gwagwarda ko kuma daga abin nan da ki yi a kawo nan masaya mu ci yanzu ba za ka iya so wake a sarrafa a yi kosai ba a ba kosai ba ku ba kosai ba nan garin kan ba a yi sai me yan mutum ya kuma su kama shi ne hukunci a mai hukunci a ah, dole a hukunta shi tunda an ce ba a yi kai abin da ba a yi hukuma zai zai barka haka ba zai barka ba ko ba haka bane saboda haka ba a ni ko na so sai dai mai alale ko mu dafa mu shi haka nan ko kuma da da shinkafa mu ci amma ba mu yadda mu yi kosai kada a kama mu sai mun shari'a ina ganin ku ko in je ba ku kusan babban ku ina ganin ku ko in je ba ku kusan babban wando ina ganin ku to in haka ga gaskiya ne kuma jahura da nono bi al'adun mu na gargajiya kan mu zage mu manje mu dan haka ne a manta tuwo da nama mu bi Daga nan ne kuma wakilin namu ya ziyarci fadar sarkin yankin wato Etsu cukuka domin jin musabbabin wannan haramci na ganin kosai a wannan gari. A to yanzu haka dai gani a fadar mai martaba Isu cukuku da ke karamar hukumar Kuje a babban birnin tarayya Najeriya Abuja. Mai martaba za mu so ka gabatar da cikakken sunan ka? Sunana Jibrin Sarki Chukuku. To mai martaba wannan gari naka gari ne wadda yana da dumbun tarihi ko mai martaba in ya amince zai gaya mana kai ne sarki na nawa kuma kamar wani lokaci aka kafa shi wannan gari a lokacin da aka kafa wannan gari nima ban sani ba domin a nima ko babana ya ce lokacin da aka kafa nan gari ma shi ma bai sani shekaran da aka kafa nan gari ko shi ma a yafe shi ma a nan duma bai san shekara ba to kamar baban naka ne sarki na nawa a babana ne babana shi na sarki babana shine a sarki na kasai ne a sarki na goma sha biyu kenan kai kuma kayi gado ne daga wajen mahaifinka eh, gado a babana ne babana shine sarki din kenan eh, ni na yi gado a wajen shi yanzu dai kai ne sarkin wannan gari cikuku na goma sha biyu mm-hmm. ni ne sarki na gari nan cikuku goma sha biyu kenan to a mai martaba a kowane gari kowa suna da al'ada al'adansu kamar wacce al'ada ne al'adar mutanen bagi na wannan gari ni ne a sarki cikuku a sarki cikuku daya ne sarki a nan gari ni na da gari nan duka shi ne na sarki a nan kuma mu ne gwari a yare mu muka ce wai gwari amma hausa suka ce wai gwari amma mu gwari ne oh, gwari ne ba bagi ba a ba gwari ba mu gwari to ranka daɗe menene ake nufi da bari to baridin na gaskiya ne ba zan gane da nufin baridin na wafa kamar ana cewa kabilar barin nan wato suna magana ne dalla-dalla gbagi-gbagi fa gbari-gbari eh, gbari-gbari ne shi na aka cewa yana magana dalla-dalla kina gbari eh, wato masu gaskiya kina eh, sun gaskiya suna magana dala-dala abin da ya kamata ana fada ne ba a fada wani abu a babu ba fada wani abu daban ah, to kamar menene al'adanku al'ada mu ma a garin mu dina ba a yi a gose a nan gari ba a yi gose a mun da ya yi gose ba mu so ba a yi gose a nan gari to ranka dade idan ka ce ba ku so a yi kosai shi wannan al'ada ce ta bagi ko kuma al'ada ne ta wannan gari al'ada na gari ciku ne muna magana namu ne ba muna magana. Eh, wani gari ba nan cikuku ba a yi gosa a cikuku amma kuka yi noman wake muna yi noman wake to ranka daɗe eh, kamar wake ana alale da shi ana kosai da shi ana kuma dafa abinci daban-daban da shi me yasa kuka zaɓi kawai shi kosai ne ba za a yi ba a ah, to mu manyan mu ne suka ga mu wai ba a yi gosai a nan gari kuma ko ba su ba kada mu yada a yi shi. Eh, yanzu idan na so wake na ina zama a garin nan Mata na ba za ta iya min kosai ba kenan. a ba yi. kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Nan gaba ma ci gaba da jin yadda mazauna wannan gari ke fama da rashin kosai da za su ci. Yanzu za mu tafi jihar Bauchi ne, gari mai ɗimbin tarihi wato garin Azare. A ranar Lahadi da ta gabata ne muka kawo masu sauraro wani abin al'ajabi da ya auku a wannan gari na Azare, wato na wata baiwar Allah Amina da ta haifi takalmi a babban asibitin garin. To na miji daga bakin wannan baiwar Allah, wai shin ba dai sauya mata abin da ta haifa aka yi a cikin asibitin ba? Ga yadda hirar tamu ta kasance. Mm, Ko za mu iya jin sunan hajiya? Eh, haka ne za ku je suna kan. A'a na ce ki sosai. Suna na Amina. Daga wani gari kike? Daga Taratar. A'a ni din ne ni din ne kai na ne. Oke ce kika haihun kika haifi wannan abu? Eh, eh. Eh, ina sunan mijin naki? Sunan maza ko? Eh. Sunan maza sunansa. Muhammadu take. To to yanzu yaya yaya kike ganin wannan al'amari? Yanzu ka iya ka gani za a yi. To me za a yi an baki abin da kika haifa ne? Eh. Na ce an baki abin da kika haifa? Eh an ban yana na amfani da na ya zo ya karba. Ya karba zai kai ina? Yana na a wurin na ba a mai so To yanzu idan baki me za ki yi da shi? Wannan wannan zan yi wanke haɗe zan yi kawai sai in sa ta ciki kawai in Me za ki yi da shi kika ce? Wanke haɗe zan yi eh, eh, in zuma ta ciki kawai in aiki ne ma ya riga da ya karbi mu a nama da ado na gula. To yanzu ba kya zargin dai watakila an miki sauyi ne a asibiti? wallah asibiti ba a da suka mun malam saboda da damun wannan jinyar na da ita ne tun kafin na aure aure kuma yanzu wata biyar damun tun da nake aure ban taba irin wannan auren ba da na auren nan ban na kwana uku kwana biyu ban da lafiya. Wato dai kina ganin kamar an yi miki jifa ne aka yi miki? Wane na gaske to ni ba wanda na zata, kuma in na ce wani ne ya mun ma na yi na yi sako kuma a gudu ban ba gara in bar mutum koyi da Allah ya sa Allah yana gani ko me ya yi ma. Auren ki nawa? aure na wannan na fudu ko aure na fudu wanda wannan duk a garin azare kika yi koko a wani garin kike aure Ɗayan na, na farkon a cikin gwamman da na kuma shi kan uwa uwana ne haɗin gida ne kuma mun aiku da shi ma ɗa ma shekara ta biyar. To yanzu za ki ƙara haihuwa kenan? A damu akwai shi ɗin ne wanda na ai wanda wanda muka yi auren na fari sunansa Sale shi ne wanda na aiku da shi ɗan shekararsa biyar bana to tun wannan ɗan ban ƙara haihuwa ba eh wannan abun. ta bakin malama amina kenan da fatan allah ya baki lafiya masu mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimakawa wannan shiri musamman aminu manu ne garba aliyu na zaria ke muku fatan alheri.